Daya zangon FM Arewa Radio kuke tare da mu masu sauraro ta cikin shirin mu tattauna kuma a yanzu haka abin da yake aukuwa shine cewar Isra'ila bata fasa ba hmm. tana ci gaba da kaddamar da hare-harenta hmm. a zirin Gaza hmm. aka san abin da watakila wasu suke tunani cewar harin da take kaiwa wa Falasɗinawa a Gaza zai ɗanyi sauƙi tunda akwai abubuwa guda biyu na farko tana so ta tabbatar da kare kanta da iyakokinta da 'yan ƙasanta hmm. daga waɗanda suka fi mayakan hamas hmm. ƙarfi da yalwar makamai hmm. da kuma yawan dakaru hezbollah sannan kuma watakila wasu su tunanin cewar tunda aka kai shekara ɗayan nan kuma idanun isra'ila ya yi sama yana hango fiye da inda tsinin hancinsa yake hmm. watakila watakila ga mutanen gaza za su samu sauki eh, yana da wuyar gaske saboda kin ga yaƙi ne wanda aka ɗauko shi na mai ƙarfi da mai launi asymmetric ocean saboda haka idan aka tsaya aka duba ai sauƙin babu alama za a samu saukin. saboda ai idan muka kalli ajandar manufofin bin na tanyahu ai maganarsa kullum da ita nake kafa wuce duk wani wanda zai kalli abin ta hanyar cewa za su iya rangwanta mutanen nan to kada ya ɗauki abin gaske ne a cikin zuciyarsa saboda ne benjamin natin ya huye shayi kin san shi abin da ya faɗa kuma abu ne wanda ni na san a cikin kokon zuciyarsa ma haka yake nufi ce ba za mu kyale yan hamas ba da ire-iren su sai mun kau da su daga doron ƙasa to in kuma ya ce ba za a kyale din ba to ai magana tsagaitawa da rangonta musu ma ai bata taso ba da ta yi ba za mu daina yaƙar su ba sai mun ga cewa kunnan su yayi laushi yana da bambanci da ba za mu daina yaƙar su ba sai mun ga barbaɗin su babu su a doron ƙasa kin ga shi kenan yaƙi ne mai tsawon gaske wanda mai fashin baki da mai hasashen bibiya al'amuran yau da kullum ba zai iya wannan hasashen ba kuma idan aka tsaya aka duba yakin gaza kamar yadda nake faɗa extension ne ƙari ne na cimma wata manufa mai tsawon gaske long term projection ne irin na isra'ila da ƙasashen yammacin duniya saboda yin aka riga aka duba yau a halin da ake ciki ai na faɗa a cikin wannan shiri na ce iran ita ce target ɗinsu kuma yau an wayi gari harin da iran ɗin ta kai na kwanakin baya wanda ta jefa makafin masu linzami 200 da wani abu a cikin birnin tel wanda kuma ga hotuna aerial pictures nan da suka nuna cewa har headquarter nan ta leƙen asiri ta Mossad sai da missile din ya tabata to kuma idan aka rika rika aka duba za a ga Iran ita ce target ita ce ake harin har ma da aka yi harin kasar Bani Isra'ila ta sake karbar wani jan kunne daga mahukuntan Iran a gwamnatin Mas'ud a inda suke cewa kul hirɗin Isra'ila in ce za ta mai da martani to za a yi bigger offense za a yi mata hari da farmakin da yafi wanda aka yi mata wancan sai ya zama kamar somin tabi ne sannan kuma biden ya yi wata magana da harshen diplomasiya wanda bai fahimta ba yake kallon abu ne da ya kama da tausayi wanda tausayin babu shi baya da mahalli inda biden din yake cewa yana jan kunnen kasar bani isra'ila da kada ta kuskura in ma ta kai harin ta kai hari wajen ma'aikatar samar da makamashin nukiliya da tsare-tsaren ita kasar iran ta tabbatar da ta samu nukiliya da aka tambaye ni a wani shiri sai nake cewa wannan dabarar yaƙi ce saboda a middle east duk wannan maganar da ake iran tana fitar da man da yake kashi ashirin a cikin kashi ɗari na irin man da kasashen yammacin duniya suke amfani da shi dan haka akwai economic interest akwai bukata sana america tana duk dukiya mai tarin yawa a gabasa tsakiya wanda na yi imani kamar yadda suka yi imanin su ma na cin alwashin abin da Iran din zata sun yi imani mutukar ita kasar bani Isra'ila ta jefa misail ɗinta ko wani makami wanda yake kama da irin wannan a gurare masu muhimmanci kamar tashar samar da nukiliya din ta kasar Iran to a tabbatar da cewa duk wata dukiya ta Amurka da take Middle East sunan ta babu kin ga Biden a nan gurin kansa yake wa kuka kansa yake wa magani da cewa idan bai yi wannan kandagarkin ba to ruwa zai kwaɓe wa amurka ɗin da sunan rikicin da yake rurutuwa tsakanin iran da ƙasar bani isra'ila sannan kuma ita iran ɗin yanzu a cikin maganar da nake a zaman shiri take saboda ita ƙasar bani isra'ila sun yi alkawarin cewa za su mai da ramuwar gayya na farmaki wanda kuma iran ɗin tuntuni sun da ta kai wannan hari na ƙarshen kwanakin baya na makon da ya gabata sun riga sun yi alkawarin cewa in dai iran in dai isra'ila ta mai da martani to Iran za ta mai da martanin da ya fi wannan ninkin ba ninki to kin ga wannan shine ya kawo maka kadamin cewa yankin gabas tsakiya a yadda tsarin yake tafiya babu alamar za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali saboda al'amura sun dame kuma waɗannan manyan ƙasashe na yankin gabas tsakiya kamar Iran ai dole a yanzu ta tashi haika ta tabbatar da tsaron ƙasarta saboda ta tabbatar da cewa daga lokacin da suka ce za su yi fimfiris ko za su yi bris da maganar batun tsaron kasa daga lokacin da kuma kwabarsu za ta yi ruwa to don haka wannan wani al'amari ne wanda ba na kallon shi a mahangar daga kafa ga kowane bangare da isra'ila take tun da tana da manufa da kuma irin ikirarin da shugabanninta suka yi akan menene ne ya kan yakin da ake da yan hamas ne da yan hezbollah din ne da iran din ne da hutu na yemen din ne da duk wanda ake ganin kamar su suna kallon shi a matsayin kadangaren bakin tulu wannan wasu al'amura ne dj waɗanda za su dinga tafiya kuma abu ne wanda ba zai canja ba saboda ta inda ba zai canja ba ba ma ga ita bangaren isra'ila ba ai manufofin amurka a duniya a wannan yanki na gabas tsakiya ba su canja ba babu alama kuma cewa za su canja din da za su canja yau ake magana guda ɗaya tun shekara ta 1948 aka kafa kasar bani isra'ila a wannan yankin kuma babu wani shugaba da ya amsa sunansa ko dan jam'iyyar republican ko dan jam'iyyar democrat inda a white house yake wanda aka ce ya canja manufofin america saboda canja manufofin america matuƙar ta yi bi a rako baya irin goyon bayan da take ba isra'ila to manufar kafa kasar bani isra'ila ems din an yi defeating ɗinsa dalili kuwa shine dama su sun ce bari su kafa wata ƙasa a wannan yankin da za a tsugunar da yahudawa a samar musu da gindin zama na kama wuri zauna na dindindin domin su zama wata shigifa da za ta yaƙi abokan gabar amurka da suke yankin gabas tsakiya saboda dimbin dukiyar da amerika ɗin da sauran ƙasashe na yammacin duniya suke kwaɗayin sun mallaka sun yi ba in ku sun canja manufofinsu sun yi mai ara koma baya to ashe kenan ma iya cewa yau sun ci sun koshi kenan sun haƙura da duk abin da suke samu a middle east in kuma ba haka bane ba to goyon bayan da ake ba isra'ila ba zai taɓa ƙariya ba mutukar buƙatar su da take yankin gaba su tsakiya ba ta canja ba kin ga ashe policy change canjin manufa shine zai iya kawo sauyin wanda kuma yana da wahalar gaske a kadamin da ake ciki da halin da ake ciki a amerika ta ara kuma ba yana da wahala gaske yana shakka idan ya zanto cewar a tafiyar da ake kai yanzu iran ta samu gudunmawa ta ta sarari akasin yadda ake ganin ana dan sunno abubuwa misali daga kawayenta za a tsammaci cewar kasashen yamma za su uh, rige-rige wajen kakaba wa ita iran din takunkumi da sauran kasashe watakila wanda suke wanda suka bata gudunmawa? ta yi ita iran wannan ba sabon abu ne a gare ta kuma tun daga lokacin da ta fara tunani na nuclear program inter na tsarin mallakar makamin kare dangi ta shiga makogaran kasashen yammacin duniya in takunkumi ake magana ai har yanzu a cikin ƙangin takunkumi ake kuma siyasa ce ta kakaba takunkumin tattalin arzikin kasa mai tattara da murmura iran tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suke abin da duniya take nema kin san tana cikin kasashe guda biyar waɗanda suke da arzikin mai a cibke a ƙarƙashin ƙasa abin da ake kira strategic oil reserves mm. wanda kuma iran tana cikin guda biyar ɗin tana cikin jerin su america tana cikin jerin su rasha tana jerin su canada tana jerin su saudi arabia iran tana na biyar wanda kashi ashirin na man duniya da yake fitowa daga wannan yankin daga iran wanda kuma aka tsaya aka duba za a ga cewa takunkumin kare tattalin arzikin kasa shi kan kanshi wajen aiwatar da shi akwai munafunci daga kasashen duniya na yamma ƙasa ce za a ce yau gata ana gaba da ita gashi an dora mata takun an kakaba mata takunkumin kare tattalin arzikin ƙasa amma ana huɗa da ita by proxy zaki samu cewa gashi ana gaba da ita to sai a taka bayan wadda ake dasawa da ita kuma ai huɗa da ita amma indirectly wato ba a kai tsaye ba a fakaici yau amerika idan tana dasawa da wata ƙasa a yankin gabas tsakiya wadda ake ganin kuma ƙasar na abokiyar dasawar iran din ce kuma ana da buƙatar dukiyar iran din da irin man da ake buƙata misali daga iran nan ko da wasu abubuwa da ake buƙata to sai a taka bayan abokiyar dasawar sai a yi huda da abokiyar gaba kin gani huɗa da iran din by proxy sannan kuma idan muka duba baya ai maganar kakaba takunkumi daga kasashen yammacin duniya ba yau inda takunkumi yana hana rogaban gaban hantsi inda fuka-fukai ne da iran take da su da yanzu in ka taba ta za ta iya tashi sama ba ba yau aka kakaba mata ba tun daga lokacin da suka fara nuclear program ɗinsu ka tun da gama lokacin da aka yi juyin juyin halin da ayatollah khomeini ya jagoranta aka kakabar da daular sarki share zafalafi wanda kuma sha nan da dinasti ɗinsu na sarakunan yanka daga tsatsan shaɗin shekaru kusan hamsin suka yi da ɗan wani abu suna samun damar da suka samu tun da shi kanshi sarki shareza falabi shekaru biyar ya kankara ga mulki to tun daga lokacin da aka shiga irin tsananin gaba da juyin juya hali na islamic revolution da aka yi na juyin juya halin musulunci har yau iran ba ta fita daga makogaren amurka da kasashe yammacin duniya ta fuskar tsangwama da duk wani mataki da za a ɗauka domin a gan hana tafiyarsu yana ɗaya daga cikin abin da ya sa ma lokacin da ake yaƙi da iran da iraq a yaƙin galfo na farko na shekarun 1980 wani irin goyon baya ne amerika da birtaniya da faransa ba su ba iraki ba lokacin saddam yana ɗanyen ganye da su a shekara ta 1980 akwai kididdiga da ta fito daga cibiyar brookings institution ta amurka wadda ta nuna cewa a wannan lokacin dan saddam ya yaƙi musulunci a iran sai da aka kashe dala biliyan 40 aka gina iraki akan muggan makamai saboda a yaƙi iran a yaƙi musulunci kuma yau yaƙi da musulunci kamar yadda nake so mutane su fahimta mun kalle shi ta doron diflomasiya da alaƙa da manufofi irin na ƙasashen yammacin duniya su ai abin da suke yaƙa suna yaƙar musulunci ne as an institution ba suna yaƙar musulunci ba ne a doron aƙidu ko a ce sect kaza ko a ce sunni ko a ce shiya ko a ce wane ne ko a ce wane ne a su wannan ba wani abu ne da yake su kawai kallon musulunci a matsayin threat a matsayin barazana daga kowace irin siga da musulunci zo musulunci suke yaka a san institution ba wai sect ba ko wani bangare da yake da bambanci a cikin tafiyar addinin ba to saboda haka in aka tsaya aka duba wannan wani al'amari ne wanda zai yi dogon dule kuma yana kama da abin da hasashe na shekaru aru aru da aka mai nostradamus ya ce ai yayi hasashe ya ce a yankin gabas ta tsakiya akwai ƙasa guda ɗaya da za a tabbatar da kafuwarta a wani lokaci wanda za ta samu goyon baya fiye da duk wata ƙasa da ake tunani a kuma gina ta akan wani gwadabe na ƙarfin makaman da za a kalle ta a matsayin barazana ga waɗanda ake gani abokan gabar ita wannan ƙasar mai girma ce ana ya sannan idan zamanin ya zo za a ga abubuwa suna rikicewa al'amura suna ta yamutsewa wannan yana goyon bayan wannan wannan yana goyon bayan wancan abin da in tafiya ta yi tafiya aka kasa gano bakin zara to daga nan za a iya samun yakin duniya na uku wanda duk ya karanta quatrain and Stradamus ya rubuta zai ga irin waɗannan abubuwa wace ƙasa ce wadda ake gani za a kafa a mata gata Isra'ila ce wace ƙasa ce wadda ake gani tana da ƙarfi za ta nemi ta mamaye yankin gabas tsakiya da shugabanni da dukiyoyinsu amerika ce wace ƙasa ce ake gani za ta fito da ƙarfi ta yi resistant din irin wannan ta yaƙi wannan ba ran don irin yadda take ganin cewa ba haka tsarin take so ta tafiya ba ƙasar iran ce waɗanda ƙungiyoyi ne na gwagwarmaya waɗanda za su taso za a ja da su ɗin su zama dalilin sala irin sa su ne da su hezbollah duk nostradamus ya yi batun yanzu ba ya ce ko ba daɗe ko ba jima yankin gabas a tsakiya shine zai zama mafarin yakin duniya na uku mita da da uku ɗaya masu sauraro yanzu za mu kai gare ku a tsarinmu na faɗin ra'ayi layinmu na waya sifili bi sifili shida hudu hudu shida sifili tara biyar biyar sai kuma sifili bi sifili shida hudu hudu shida sifili tara biyar shida sai sifili bi sifili shida hudu hudu shida sifili tara biyar bakwai da kuma sifili bi sifili shida hudu hudu shida sifili tara biyar takwas kafin mu kai ga masu sauraro ba akwai Eh, wani abu da ya faru a amurka na ibtila'i hmm. kuma da yake su eh, ƙasa ce wadda ta ci gaba hmm. ake ganin cewar wannan ka iya zama wani dalili da gwamnati mai ci za ta wani hoɓasa na abin a zo a gani domin ta kai bantanta kuma ta ƙara kima a idanun al'umma ta wadda take fatan za su sake ara mata ƙuri'a a zaɓi mataimakiyar shugaban ƙasa kamala harris a zaɓe mai zuwa Wane ibtila'i ne ibtila'i na ambaliya hmm. da guguwa da kuma ambaliya hurricane hmm, katrina eh, hmm. wanda ya faru a pennsylvania ana ta samun koke-koke na cewar kamar ita kamala harris da jam'iyyarsu sun fi mai da hankali akan kamfe da gangamin yakin neman zaɓe maimakon su mai da hankali akan karfafa aikin ceto da kuma kai agaji mm. a inda wannan ibtila'i ya auko mm. wannan ma zai iya zama wata dama da wasu za su iya kamawa ta mai musu ribar kafa wasu eh, kuma ta sille musu kwarai da gaske ta shi lokacin zaɓe babu wani batu da yake da da za ka ci alwashin cewa ba zai iya waɗanta ɗan takara na kasu ba babu su. a dama hujjoji ake tarawa da kuma abubuwan da ake ake isana da su saboda abin da ya faru na katrina na hurricane ne typhoon ne na abin nan mahaukaciyar guguwa da iska wata iftila'i ne waɗanda waɗansu jama'a miliyoyi suka rasa gidajensu da mahallansu wanda su kuma a lokacin da ake cikin maganar batun zaben ai voters suna da ƙurƙu kuma su dama suna da wani abu guda ɗaya ai manufofin shugaba da irin alƙiblarsa ita yasa suke masa hisabi daidai da abin da ya aikata su kin san ba irin siyasa bace irin ta kasashe masu tasowa da za a ce ga wani dan takara idan ba shi ba sai rijiya ba sa wannan babu wannan tunda in kika duba yanayin yadda suke jefa su akwai undecided voters ba waɗanda su ba ma za su jefa ƙuri'a ba sai rana akwai america da suke in diaspora wanda suka warwatsa a cikin duniya wanda saboda tsananin ci gaba daga inda kace zaka kada ƙuri'ar ka kuma ƙuri'ar ka ce count mu yanzu in kika duba ma kana tsayen ka sa ido sai a ce ga wani nan ya rugo a guje da makami ya kori masu jefa ƙuri'a an shi akwatin zaɓe an kori ma'aikatan zaɓen sun sha da ƙar da ƙya wa yake yin haka saboda haka su ma ai national disaster ce masifa ce da ta faru a cikin gida kuma dole ne a ɗora gwamnatin da take kai a skillin awo lokacin da aka samu wannan national calamity masifar da ta shafi ƙasa wani abu gwamnati mai ci ta yi a daidai karshen lokacin da take ban kwana da shu da mutanen ƙasar wannan kadai ai shi ragi da ƙari babu wanda baya da fa'ida duk yadda ka kai da karbuwa bukaci a saboda mutum ɗaya mutum goma mutum biyu ko mutanen jihar pennsylvania ne ko jihar oregon ne ko florida ne ko maine ne ko utah ne ko vermont ne kananan state irin su nebraska irin su indiana irin su akansu ai duk waɗannan ba a duk kankantar abu yanzu jihar pennsylvania tana da electoral college to kin ga idan aka tsaya aka duba za a ga cewa ai rashin dabara ne a ce gwamnatin da take ban kwanan tafiya daga kan karagar mulki da kuma burin kwalama dawowa ta dawo kan karagar mulki ta yi wasu rere da masifin da al'umma suke sha wannan din ma kadai idan aka yi mashi sako-sako zai iya zama big minus abu ne da zai rage wa ita jam'iyyar su kamla harris din wannan tasirin da suke tunani da abin da suke so su samu daga idanun amurka wannan ba karamin sake ba ne in sun yadda sun tafi a haka dabara rashin dabara ce To bari mu tafi ga masu sauraro kai tsaye layukan namu na harbawa bayan layukan na waya kuna iya aiko da rubutaccen sako a dandalin mu na WhatsApp layin sifili tara sifili takwas bakwai ɗaya biyu shida bakwai ɗaya biyar. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ah, lafiya lawa ke kan layi. sunana Muhammadu Tanimu daga nan karamar hukumar Shanono garin Godiya. To muna tare da kai Muhammadu Tanimu. ina baba bai fata alkhairi. To ina godiya kwarai da gaske. Ah, na yi gode muku fata alkhairi sakamakon ban taba samun ba kuma muna tare da ku. To madalla muna godiya malam Muhammadu Tanimu. To a gaida mutane Shanono. To madalla. To mutane da Assalamu alaikum. wa alaikum salam wa rahmatullah Barka Kurai. Barka da rana. Dawa ba da ke kuma Allah wuce ya kara muku lafiya da. Allahumma amin muna godiya. Muna godiya kwarai da gaske. Allah kara da hukam. To amin. alhamdulillah kuna ba mu gudun kuma yadda ya kamata. To masha Allah. Sunana Alamin. To Malam Alamin muna godiya ba tambaya kenan. a gaskiya mu yanzu kawai addu'a kawai za mu je kawai Allah ya hujje ta mutum musulunci da mutum da Allah kar ya kuma Isra'ila da bada masu dafa maka. to amin muna godiya assalamu alaikum alaikum salamu rahmatullah na'am ku da rana mama na barka ka dai wajen jiran ban girma da fata alkhairi a gare to madalla kuna cikin koshin lafiya lafiya kalo alhamdulillah yau mun yi sa'a in uwana sun shigo <laughs> da ne memory ne da yana cin kwakwalwar ba su yan ba zai na tare ba wannan ne a ciki ko memory card ne a cikin eh shi ba ba shi ba eh mana to ba ce ce akan layi kina tare da tsaro ne wata suna mai mana inda almajira to muna tare da ki hajjia mai mana shin to ni ba ba su ƙasashen laraba wannan su ma dama ba su da haɗin kai mm. na ɗauka mu nan ne kaɗai ne mm. Najeriya ba mu da wannan haɗin kai da kishi ah. ai ba su da su ma din gaskiya abu ne dai na ji kunya sosai Allah ya ba su da haɗin kai komis kala za ne da Allah furin kuma hannu ai ta galla kuma musulunci fa ake yaka kamar yadda ka faɗi ba wai ko shakka ba nan ake ga wannan ba fa fi sabilillah yan wato mu dage da addu'o'i ko shakka ba nan kariya duk mm. wani shugaba da wani yan addini musulunci Allah ya dauka musulunci kwarai da gaske musulunci ake kariya kafirci da mm. masu mm. wannan din bibiyar musulmai ya Allah ka dauka musulunci da kwarai da gaske musulunci kuma dj magar to muna godiya to mm. madalla hajiya maimuna to muna <laughs> godiya to kuma kamar da hajiya maimuna ta faɗa kamar yadda ni na sha faɗa ina nan akan bakana cewa yake yake da musulunci saboda lokacin da aka yi wa mulkin gurguzu a rusashe tare da soviet kafar angulo da kasashen eastern bloc ai an samu behude marubuci wanda ya rubutu a jaridar jerusalem post a lokacin da communism ya faɗi mm. shekara ta 1992 lokacin mihail gorbachev a rasha a lokacin da ya rubutu a jaridar jerusalem post yake cewa yau kasashen duniya da jinsin yahudawa da ahalin nasara suna murna a bikin binne gawar communism wato binne gawar gurguzu mm. a rusasshe tare da sobe da turai ta gabas ya ce amma kuma akwai wani hanzari ba gudu ba akwai sauran yaƙi da yake gabanmu wanda mun karya ɗaya sauran mu ɗaya barazana guda biyu duniya take fuskanta barazana gurguzu da barazana musulunci kamar yadda wannan bai huda ya bayan an wallafa a shekara ta 1962 sai wani bai dan uwansa marubuci kuma jewish scholar ne wanda yake malami ne na boko a yankin a su bangaren jinin yahuda sai ya rubuta masa abin da mu a jarida a media muke kira rijanda hmm. wanda ake cewa martani a martanin nan ne yake cewa na yadda da abin da ka faɗa a matsayin gagarumar nasarar da muka samu yau muka karya gurguzu a turai ta gabas da rusashen tarayyar soviet a matsayin barazana amma ina so ka sani ɗaya barazanar da kake ikirarin ita ce ta rage to abu ne mai wahalar gaske kaga bayan shi saboda mai addinin ya yi alkawari har ya naɗe ƙasa ba za a gani bayan wannan addinin ba shine musulunci inda wannan kalmomi ne daga bakin yahudawa tammi za su fito su nuna ƙarar barazanar da musulunci yake a idanunsa a duniya wanda duk ya ce miki ba musulunci yake ya kaba bisan san su ba ina shakka kowai mita 93.1 assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullah na'am rasulu da baba shine muku fatan alheri to muna maka fatan alheri to a kashe rediyo malamin haya eh bana kusa da ita to haya sale mai kanji kurna ko guda mm. na'am baba ba shi ni abin da nake so yanzu kamar yadda naji baiwa Allah da sai magana mm. kasashen larabawa kaga dai america tana goyawa wa yahudawa da faransa da sauran kasashen turawa amma me yasa su larabawa musamman ita saudiya da take take jagora ban taba ji saudiya ta yi magana ta ce yau ga wannan abin da ake ni a matsayin na saudiya ya kamata a daga da jami'a ba kuma ba su da wani haɗin kai ne da kungiyar su ya kamata sai a sun tsayin taka cewa wannan abin su ba su da shi ba sannan da sauran afirka kasashen ita saudiya kamar yadda kake faɗa kamar yadda muka sha faɗa a matsayinta na wadda ta fi kowace ƙasa tasiri a middle east a yankin gabas ta tsakiya wato akwai rauni da suka ci daga bangaren shugabanninta kuma tun lokacin da saudiya ta zama kingdom na gidan mulki shekaru 80 da suka wuce in ka dubi irin manufofin zuri'ar gidan sarki abdulaziz bin sa'ud za ka kalli cewa manufofinsu bai canja ba abin duk da amerika take so abin da suke so kenan kuma su abin da suke gani yau idan suka saka kafar wando ɗaya da amurka kujerun su na mulki na sarakunan yanka da malukiya zai girgiza da mantuwa cewa waɗannan manyan ɗakuna masu tsarki na duniya da babu kamar su na kadimul haramai na sharifai ne suna gurin su ne da sun kalli wannan da basu kalli amerika a matsayin cewa za ta iya canja musu tunani da irin manufofinsu ko ta girgiza kujerunsu na su na mulki to kaga idan da sun bada haɗin kai abubuwan da ake wa laraba yan uwansu a yankin gabas ta tsakiya musamman yan falastini kullum abin da suke dabara ce ta amfani da harshen diplomasiya su ce ba su ji daɗi ba ko sun nuna rashin jin daɗi ko allah wani da abin da ake musu wannan kuma ba nan ya kamata fushin nasu ya tsaya ba gagarumin mataki za su ɗauka na yanke hudda da duk wata ƙasa ta yammacin duniya hudda ta fuskar diplomasiya da duk wata alaka ta tattalin arzikin ƙasa da dogaro da juna da amfanar juna su fito su nuna a duniya 'yan uwansu larabawa su mara musu ba abin takaici a lokacin da aka yi yaƙi na da saddam hussein wanda amerika ta yi amfani da sojojin taron dangi ƙasashe talatin 38 har da larabawa ɗin da saudiya tana ciki da manya-manyan jiragen ta na yaƙi na fighter jet na f-16 aka yi amfani aka rika kaiwa iraki hari to inda haɗin kai balarabe ne dan uwansu amma a lokacin aka yi amfani da su suka ba da dakarunsu egypt ma sai da ta ba da sojoji 38,000 a matsayin gudunmawar da ta ba sojojin taron dangi to in suna haka ina haɗin kai yake wanda zai yi haka ne zai ba da haɗin kai abin yana da wahalar gaske sai dai a ce allah sauke musu to salamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. da shi kai tsaye kuna tare da abubakar kai dan ta kofar kudu. To, madalla. To, labarai dai sun kata zamu musamman da yadda baba yake ta fashin baki akan wannan kasashe na larabawa. Da yau dai ina muku fatan alkhairi kuma akwai mutane da yawa wanda suke cewa an gaida basi. to gaisuwar su ta isa da fatan za ku koma gida lafiya to mandalla to muna godiya abubakar wakai an bata a da yan kofar ku daga baki su. Uh, ice daga nan mile 12 uh, international market uh, lagos ice mm. muna yi muku fatan alkhairi mm. to bai rubuto suna ba uh, muna godiya a uh, bari mu je ga mai kira na gaba salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah An tuka da da babba bashi barkanku da harka barkanku da kokari. Barka da rana. To kuna tare da Ado dan Manjibo mai shago a cikin kashin motar Gungu. Na'am. To ni tambaya ta ga babba bashi. yanzu ga zaben amurka yadda yake kasancewa ko da 'yan kasar gaba ɗaya sun jefa wannan kurkun nasu in dai wannan isra'ila ba samu rinjayen su wato shugaba ba so yanzu a ce a tambaya ta shi ne shi kenan su 'yan amurka ba su yancin zaɓa abin da suke so kenan ko da sun zaɓa ma wayan can ba zaɓa ba shi kenan an karkata da aka nufi kenan an ce su wannan demokaradiyya ce ko ba su ma suna da rauni a wajen demokaradiyya su kenan. Ah, ina ga eh, babash eh, eh, ya ake ganin wannan yanayi da za a ce bayan mutane sun yi zaɓe hmm. ah, wani rukuni ne kuma yake da ikon tabbatar da nasara ko aka sun ɗan takara kuma mutane da dama suna ganin cewar watakila ko amurkawa ba su ankara ba ciwon dindimi ya rufe musu idanuwa ga barin ganin watakila abinda yake kusan ya yi musu da baibayi a ce ikon mallaka da ƙungiyoyi na yahudawa suka yi musu a cikin ruwan sanyi ya zamto cewar ba su da wata katabis mm. a cikin gida ko a waje mm. sai abinda uh, waɗannan ƙungiyoyi na yahudawa suka hmm. suka suka wasafa yadda hmm. suka dama haka za a sha hmm. oh, anya wannan zai fushe da amurka ko a'a wani abu ne mai kama da uh, uh, dama gina ramin mugunta a ce ka yi shiga jere e eh, kwarai da gaske wato ai abinda ya kamata a gane duk ƙasa da kika sani a duniya tana da orientation irin nata da tsari da al'adinta da manufofinta irin na mulki su a haka suka taso saboda in kika duba tsari ne da ya taso tun shekara ta 1785 tun daga George Washington an yi shugabannin Amerika da yawa tun daga na dauri da wanda suka ratso tsakiyar zamani da wanda suka ratso zamanin da muke ciki a yanzu kuma ba abu bane mai sauki wanda kawai za a ce bari a zo a daina system din gaba ki tunda abu ne wanda aka riga aka saka shi a cikin kundin tsarin mulkin kasar yana nan embedded in the constitution na america kenan zancen ah, samarwa da isra'ila matsugunni a yankin gabas ta tsakiya shekarar 1948 hmm. daga baya ne hmm. kwarai da gaske kuma ba wai ba wai ita amur ba wai amurkawa ne suka yi wa isra'ila ba suka yi wa isra'ila gata ba mm. a'a dama kenan in na fahimta mm. kenan su da kansu mutanen isra'ila su ne suka saka amurkan da sunan state mm. a matsayinta na kasa ta shige musu gaba ya zamto cewar ita ce take da ikon hmm. yin wannan assasa wannan gurin kenan eh, bayan Bolfa eh, Declaration eh, yadda abin yake ai shi Bolfa Declaration a 1917 ne da ake wannan declaration din shekara ta 1917 ai 93.1 ai Birtaniya asali ita ta assasa maganar kafuwar kasar bani Isra'ila da haɗe kan Yahudawa wanda suka barbasu bayan yakin duniya da biyu da aka yi to abin da yake faruwa a nan gurin ai ita amurka kutse ta yi ba wai isra'ila ba ce karfa karfa ta ba wai isra'ila ba ce ta ce zo amurka mu baki irin wannan recognition din hmm. yadda mu kuma za mu samu kafuwa a'a da karfin amerika ya taso sai zaman zamanto ita ce babban imperial power din da ake magana wanda duk ya karanta dangantakar kasa da kasa sun language da harshen da ake nufi su Amurka da suka zo sai suka ga potential na middle east dukiya da take mai cike da ɗimbin albarkatun tattalin arzikin ƙasa da yankin gabas a tsakiya yake da shi sai suka yi wani tunani suka ga a ah, to ai balfa declaration in ma ya yi gata ba wani yau gata ba su ya kamata yi wa gata suka fito suka danno suka yi amfani da dukkan wata dama suka karɓe kambun tafiyar birtaniya ita ta musu shukar kamar mutum ne ya je shuka maka iri a gona kai kuma ya barka ka girbe renan iri eh renan iri to abinda america din take kenan kuma sai take kallon cewa a ah, to tunda ita america ta fito da karfi a matsayin babbar kasa mai karfin gaske gata da kuɗi gata da makami gata da karfin soja gata da tasiri ta fuskar diplomasiya a duniya ya sami mu mallaki mu gina kasar bani isra'ila domin ta zama kamar wata shigifa ta kare bukatunmu mu ai ta counter balance post wanda wata shigifa ce mai karfin gaske wadda za ta ba amerika dama ta riƙe abokan gabata yadda ba za su iya zama barazana ga muradan amurka da ke yankin gabas ta tsakiya ba wannan shine dalilin asasa kafuwar kasar bani isra'ila bayan yakin duniya na biyu digo daya masu sauraro eh, nan za mu ja labulan shirin a daidai wannan gaba mm. saboda yanayi na lokaci mm. amma kafin mu sallama